A cikin hirarmu ta farko da shugaban kungiyar iyayen Yakubu inkeki na nemi sanin yadda suka fara jin labarin sakin 'yan matan. Labarin yara nan mun fara ji a redo sai ni kamar ni ni da ni ne chairman na ga a screen aka faɗa cewa an yi rescue chibok girls ashirin da ɗaya shine can kuma sai na fara ji a redo to shine na fara kira kenan daga wajen manya din kamar ita minista sai ta ce mini eh haka ne ta ce min an samu 'ya'yan nan guda ashirin da ɗaya za a dawo da su a abuja saboda haka nima ana neman attention nawa in nemi iyayen gaba ɗaya nan da kwana ɗaya biyu za a kira mu mutu an sanar da ku yaran da aka samu ne ko kuma iyayen gabaki ɗaya ne aka neme ku neme su su zo su tantance 'ya'yan an sanar da ni an tura mini sunan 'yan matan an mm. tura mini sunan wa'anda suka fita din sun an tambaye su suka fada sunayen su sune sai na yi da sunan da nake ɗauke da shi a rajista sai ya zo dai mm. sannan suka taxi mini sunan yaran ga baki daya ashirin da ɗaya ɗin sai na iya na gano cewa e hakika wannan mu ne kuma na san iyayensu ɗaya ɗaya na san kauyukan da iyayensu suna ciki. To kafin lokacin da aka gabatar da su mataimakin shugaban kasa ɗin wanda aka nuna a, talabijin ɗin ko kun riga kun yi sa eh. Abuja a lokacin ne ko kuma ku da yanzu zuwan ku Abuja kenan ba ku gansu ba har yanzu zuwa mu Abuja yau da safe nan kenan yau safiyar nan shine muka shigo Abuja ba ku gansu ba tukunna eh ba mu gansu su da kansu ba sai dai mun gani dai a cikin screen dai amma su da kansu physically haka dai sai dai Allah ya yarda sai yau za mu gansu in ba haka ba ba mu haɗu tukuna ba. To jim kaɗan bayan ganawarsu da 'ya'yansu Na yi hira da mahaifin Comfort Amos ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sako wanda ya bayyana cewa. Da na ga ita na yi murna sosai na gode wa Allah na gode ma fadar gwamnati kuma da su ta na 'yan mata sosai na yi murna sai Allah ya saka musu da alheri. To na ce ba Malam Amos da kai da comfort din nan lokacin da kuka ga juna me ta fara faɗa maka ko kuma kai mai ka gaya mata lokacin da na kawo da ita na ce yarta a sai har yanzu kuna nan da rai ne ai abin da bai sa zato zai sake ganki ba amma na ganki na godewa Allah shine tace baba ni ma bai san tsammani za mu kadu ba ni kuma na godewa Allah kuma mu gode ma fadar gwamnati da suka kori suka ceto mu yawa na san dai lokacin da kuka ga sadu din nan ana cikin mutane da ribibi da dai sauransu nan amma kun iya samu ta muka wani dan bayani ka ko kun kai mata tambayoyi eh lokacin da muka haru din wallahi ita na gode yadda na ganta ita ta yi murna ni kuma na yi murna da farko da mun gan juna mu fashe da kuka saboda kwanakin da muka yi ba mu kadu ba shine muka kuka daga bai kuma mun zo mun shiga tunatune shine ta ce baba na gode ban san saman zamu kadu ba ni kuma haka na gode sai ta ce to ku yi godiya ma mutane nan da mitan faida da su fitar da mu da kuma ku yi godiya ma ko haram ko da su suka ɗauke mu amma siyar da suka fitar da mu ku yi musu godiya saboda yan uwanmu wanda suna baya kuma su samu hanyar su fita shi abin da ita ta fada. wato ka iya yi mata tambayoyin halin rayuwa a wancan wuri da suka fito cikin tsawon shekarun nan sama da shekaru biyu? Eh, na yi tambaya ita na ce yaya ne ben da aka kai ku wani iri ne kuke ciki shi ne ita ce ce lokacin da suka kai mu da farko suna mana kirki abinci ne ruwan wanka ne sauransu ne duk suna wadata da shi amma daga karshe nan shi ne yiwa zai dan dame su shine abin da ta faɗa ce amma suna sananta ku ne saboda addini ne shine ta ce a'a ba su sanantawa aure fa shine ta ce aure ya tambar rai in ita ta ce i sa hada aure in tabbata bata ba kuma ba da dole ba in jita. ta to ita tana cikin waɗanda aka masa aure ko kuma ba mata aure ba ita ta ce ba ta aure ba kuma ba canan ta ta ba an barta ba ta hada har mata aure ba kuma cikin mayakan nan babu wanda ya kokarin yin lalata da ita haka ne ba wanda ya sa su dole ita haka ne ta fara. Ya wato ka iya tambayar ta domin akwai rahotannin da suke nuni da cewa akwai lokacin da aka kai wani hari ta sararin sama an kashe mutane da dama ka iya tambayar ta bisa ga saninta akwai waɗanda aka, aka kashe? Eh, na tambayata na ce a cikin kudin wai akwai waɗanda aka kashe din gaske ne da wani jiro masu ne ta ce a'a a cikin mu dai gaskiya ba kashe kowa ba muna nan da rai dukanmu da Allah sauran ma za su fita. Yau wato bisa ga bayanin nata dukan sauran 197 yanzu haka bisa ga saninta dukkan su nan suna nan da rai? Eh, ji ta dai sauran ba su tare ba san inda suke ba a ta suna nan a da farkon amma daga baya adalin raba su ba ta samani cewa dukansu ba amma da zautan ta tana ce dukansu. Ya wato inda su comfort suke su 'yan matan makarantar nan nawa ne kuma nawa ne daga cikinsu aka ta nawa ne aka bari a inda ainihin inda su ake tsare da su a cikinsu wanda suna nan da ita ta fada sun ɗari da goma sha hudu an sai ashirin da ɗaya a cikinsu in ji ita da kuma su ce in kuje daga bayan allah yarda sauran kuma zan same ku suka ce to godiya allah ya sa ku zo ku sake su mu zo mu haɗu tare to malam amos ta yaya ne aka zaɓi 'yan matan 21 da aka saki yadda na yi tambaya ita an zaɓe su aka sake su sun tashi suka shiga Allah wai ana da ziki kira ana da aka yanka sai ita Allah ya sa ita ma ta shiga a ciki shi ne ce to dama mun nufi shi da ɗaya sannan kuma bayan da muka zaba ya kai sauran ku koma daga bai kuma Allah ya zama sake ku shi ne ita ta yi mana bayani. Eh, wato eh, bisa ga bayanan da aka muku za su zauna a nan a hannun gwamnati har zuwa wani lokaci. kuma menene ban san ko kawo yanzu gwamnati ta bayyana muku shirin da take da su domin su ba eh, yanzu haka gwamnati ya rike su a yi musu manguna a yi musu abinci a kula da su su samu lafiyar jikinsu sannan kuma a yi musu makaranta duk inda su nufa yardan gwamnati ya riga alkawari za a yi musu makaranta kuma kun iya yi mu gwamnati a yi musu haka din. To na gode kwarai da gaske. To sanu. Yawa na gode kwarai da gaske to bari yi magana da shugaba To, na san dai kai kana cikin iyayen da har yanzu 'ya'yanku ba su dawo ba. Haka ne ma. to, wanda bayani za ka yi min game da haka? Bayanin da zan yi mama ko da nawa ba ta fita ba ni ina murna sosai domin ganin na ƴaƴa. Eh, a zamana na su gaba ko da ɗaya ne ya fita zan kaya iyalin murna. Ina ga kamar wahala na ya fara Allah ya fara goge min hawayin kuka na saboda dukansu. saboda haka ina da bege nawa ma zai fita in kana nan da rai ba abun da ba zai sa ta fita ba da kokarin gwamnati yanzu da muke gani a kasa muna gani za su fita to muna da murna dukkan mu tare da iyalin wanda nasu ya fita